da kuka gani eh, babanmu ICQ maganan da yayi wannan magana na wancan shekara kenan da ya sign da yayi komi nake son kai ma ka gani da mu compare maganan da suka yi suka sign na wancan shekara June 20th 2021 na kudin ya saura na suka biya kudin su 2020 ga kuma maganan kuma da suka yi na shekaran ga wangan ga sun ce wai mutane suna so a ba su kudin su ko kuwa kudin kan kana so ka bar kudin ka in ya kai sabon shekara da ku te 2022 ba muku kari compare magaran ga da yayi na wancan shekara press conference ka compare kuma na shekaran ga kuma da suka yi shin an yi da mutane adalci ko ba yi ba wan ba ni ke fadi ba maganan mai shino ne muka jawo video muke baka compare nan da nan now i sign as chairman hajj board the signature that I paint when I go to receive my salary. Bayan an yi wanganga magana, she wurin shaka ce wa'anna suke son a ba su su su zo su karbi. To she aji ejentin da manyan wasu suka zama suka ce a ah, to wa'anna ke son kudi su kuma na wurin fa. To wannan wuri ne aka kawo wangan ga letter da da ka gan nami dan ridi maka suka sign she suka ce ku bar kudin ku sabon shekara in ya kai date ba ku biya duba man ganga letter da ridi maka At the end, she sign. waye signatory number one signed by Sheikh IC Kwe, chairman, Ghana Arch Board, shi is sign. Sign signatory number two, Alhaji Isa Umar Suleiman, chairman, Ghana Arch Agent Association, shi kuma shi sign. is a chairman Arch Board ya sign, chairman, chairman kuba Arch Agent shi kuma ya sign. Musulunci kuma ya ce a wa, anemi ya shi ganga witness ko mai da'i, shi aka samu kuma witness biyu. witness number one alhaji garba ibrahim babana kenan alhaji garba albalad shi ya witness ya sign witness number two aj ibrahim shi kuma ya yi mai ya witness ya sign shi sa an samu signature chairman aj board an samu signature chairman aj agent association an samu two witness from the agent sun suka sign kan wanganga agreement to wannan magana yake ke ga yau da aka yi press release by the Ghana Arch Board sun ce wa'anne kudin ku ke wurin 2020 nan da aka ce ba yi muku kari an ta da magana wai an kara muku kowan ku dai biya wurin 70 million old Ghana currency wa'anne kuma da su biya currently su kuma wanda da su sabo sun biya kudi wurin wala wurin will require a top of additional payment of 7000 Only 7,000. We are not saving 70,000. Only 7,000 top up. I think you agree. I think you agree. Yes, sir. we all agree. Yes. We all agree. Yes, sir. So we say alhamdulillah. An ƙara musu kuɗi a kai shin gaskiya ne nawa ne aka ƙara? Ah, alhamdulillah a halin yanzu ah, an alhamdulillah a hali yanzu maganar da muke a nan ana tunanin an kara musu 2000 ana tunanin haka amma mun yi hakuri mu yi jira mu ga outcome of the uh, press conference da za a yi insha Allah nan zuwa jibi eh, insha Allah abinda ke cikin duka mun fito mu bayyana duniya ko an kara musu 2000 din ko kuma ba a kara ba. Kaddara an ka kaddara alhaji hannar kaddara ma an kara a aikin haji za a je a yi kuma muhimmancin haji ba karamin muhimmanci ne da shi ba tafiyan da za a yi nan akwai abin da bature ke kirma production wato in jama'a suka deposits with us in 2020 and did not opt for a refund when Hajj was cancelled in 2020 and 2021 the Hajj borders duly taking note of their faith in wanting to perform Hajj whenever a date was announced. So we are taking those who left their money. As for them, we are, go we are giving them rebate. We are going to give them rebate. For their steadfastness, the Hajj board has agreed that they would, they would pay a fee of 26500 which will require a top-up additional payment of 7,000. Only 7,000. We are not saving 70,000. Only 7,000 top up. I think you agree. I think you agree. Yes, we all agree. Yes. We all agree. Yes, sir. So we say Alhamdulillah. Alhamdulillah. To repeat, those pilgrims who maintain their deposits of 19,500 will only pay a top-up of 7,000 7,000 cities. This fee is, of course, substantially lower than the fee for new pilgrims, and we trust that all Muslims will applaud them for their steadfastness and for staying the course. We entreat all, all, all of all, all Hajj to communicate same to their, to their clans who have retained the deposits they paid to the hard board in 2020. ka saulara magana duka, judgment na wurin ka ne shin talakawa da ke wahala an yi musu adalci? Shin maganan agreement da aka yi an yi daidai? Wannan dai yana su gare ka. In ka yadda ko ka yadda kira aman katibin ya alamu na mata falu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. kowa da ina neman kudin shi kowa da kowa insha Allah wannan document nan ka duba dan read muku document nan don ka gan ka ji abin da aka fari cikin document shin abin da ya faru nan an yi adalci saurari daga nan in the event that there is no hajj this year to refund all monies paid by pregames in full for those who request for a refund of their monies bayan ka compare wa'anga video guda biyu kai da kanka adalci ki da kanki adalci ku yi da kanku adalci shin kudin da aka kara 7000 da aka kara da mutane yayi daidai wani ya ce ah, ba mu ji maganganu da yawa ba to document da aka sign Sheikh ICQ ya sign sa'annan kuma Aji agent eh, babban su a lokacin shi kuma chairman su ya sign witness guda biyu Alhaji Ibrahim da Alhaji Garba suka sign wannan document kuma gashi nan ga duba me kaji baban mu Sheikh Aisi ko ya fadi wai to refund the money in full for those who request their money who request kan waɗanda suka nemi a ba su kudin su waɗanda baba suka ce a bar kudin su sabon shekarar nan shi ka gan wangan ga lokacin latanga ya zo suka sai wannan ba kara musu komi saurari magana nan daga nan Brother Khalifa الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا يعقوب بنجي بنجي بنجي بنجي